abin da ya sa muka kirkiro da wannan shiri saboda mun san cewa zaɓe shine inji ko kuma zamu ce shine ne tubilin ginin demokradiyya in babu zaɓe mai inganci zaɓe da ake yi tsakani da Allah zaɓe da za a zaɓe mutane da ake so kuma su a jefa ƙuri'a su ci zaɓe a basu kayan su to nan ne ake samun tangarɗa a demokradiyya duk duniya abin da ya sa kenan kaga yanzu muka kirkiro da wannan ah, shiri na zaɓe ko naɗi domin mu duba menene ke faruwa ga zaɓe afirka gabaki daya musamman ma dai a najeriya wannan lokaci da za a zaɓe to ga shi ka zo nan america ka kuma jima kuma ka ga yadda suke zaɓe akwai wani darasi kake jin da ah, ƙasashe irin namu najeriya da afirka za su koya a irin wannan zaɓe da ake a nan amurka wanda har ya sa kuka tunanin samar da irin wannan shiri kwarai kwa kwarai kwa wato abin da ke faruwa shine zance ne fa na ilimi a ilmantar da mutane akan zancen zaɓe su san muhimmancin zaɓe sun cewa zaɓe shine ainihin abin da za a amfani da shi saboda gina demokradiyya to in ba wannan ba kuma wasan yara ake to kana ganin wannan shirin zai wani tasiri zai canza wani abu ga masu sauraron ku zai canza wani abu mana zai canza saboda mutane da yawa ana yin kurun demokradiyya ne ba a san menene muhimmancin zaɓe ba to kaga zaɓe nan ne za a sami gwamnati karɓaɓɓun gwamnati ta nan ne wanda aka zaɓi mutumin zai je ya wakilci mutane in babu zaɓe mai kyau babu wakilta mai kyau na uku nan ne jama'a suke da ƙarfin su mai da mutum ya dawo ƙasa ko kuma ya gaba in ya iya aiki ya ci gaba in bai iya ba a dawo shi a kira shi ya dawo gida to shirin zai rika magana kenan akan ka a rika sayar da kura kake ni ko kuwa akwai abubuwa da yawa da za a yi magana cikin wannan shiri din zan baka misali na farko akwai maganan menene ma tukuna mazaba ina ake zabe yaya ake zabe wani irin zabuka ake yi a duniyar nan menene magudi misali menene cin hanci da rashawa a lokacin zaɓe menene aikin 'yan sanda a gurin zaɓe menene aikin 'yan tsaro duka gaba ɗaya a wurin zaɓe menene ainihin amfanin sarakuna da hakimai da sauransu duka a wurin zaɓe duk wani abubuwan suna cikin abin da wannan shiri zai kawo mana to ban da wannan akwai tsari kuma daban-daban na zaɓe akwai na'ura na sabbin na'ura na duniya da ake amfani da yaya wannan na'uran za su shafi zancen zaɓe a kuma a tafiyar da zaɓe da ya kamata